da sharɗanta cewa dole ne sai ka dafa abinci ka kai gidan sirikanka ko dole sai ka dafa abinci ka kai gidan iyayenka sai in ba su da hali to wannan shine yake dole na fata